عليه بالثواب ونهى عن الإفساد وتوعد المفسدين بالعقاب سبحانه العزيز القهار فرق بين المصلحين الأبرار وبين المفسدين الفجار قال جل في علاه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله أيها المؤمنون فاتقوا وصية الله تعالى للأولين والآخرين قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله لقد نهى الله تعالى عن الفساد في الأرض بجميع صوره بداية من الوقوع في الكفر والشرك ووصولا إلى ظلم النفس والعباد قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وجعل الله تبارك وتعالى الإفساد في الأرض دليلا على نقص الإيمان وفساد القلب قال سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على ذو الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد إخوة الإسلام والنهي عن الإفساد في الأرض وصية المرسلين وديدن المصلحين قال طالب عليه الصلاة والسلام لقومه ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون وقال شعيب لقومه وقال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه ولا تعثوا في الأرض مفسدين وحكى الله جل وعلا وصية موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه بقوله وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وفي نصيحة قوم قارون لقارون قالوا له ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين والفساد عباد الله هو السر في حلاك الأمم ومعول هدم الدول ونذير شؤم وبادرة شر قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس والفساد رديف كل شر وموجب كل سخط وباب كل بلاء فما انتشر الفساد في قوم إلا وعمهم البلاء وأمهم القهر والجفاء قال الله قال صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا ترك فيهم الشريف تركوه وإذا ترك فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد أخرجه البخاري وقد ذكر الله تعالى ورسوله أنواعا من الفساد التي نهي عنها والناظر لحال الناس اليوم يرى أنه قد فشى فيهم كثير من أنواع الفساد وهي تنذر بالخطر وتبشر بسوء العاقبة ومن سور تلك ومن تلك السور أولها الكفر بالله والشرك به جل وعلا وهي أعظم الفساد التي أوعد الله من فعله بالعذاب والخلود في النار قال تعالى الذين كبروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشرك أعظم الذنوب عندما سئل عن أي ذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك متفق عليه وصد الناس عن سبيل الله والمنهج الحق كذلك من الفساد العظيم قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ومن صور الفساد المنتشر النفاق فالمنافقون مفسدون في الأرض قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فقال تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ونشر البدع بين الناس من الفساد وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه الإمام أحمد الترمذي ومن الفساد المنتشر اليوم سفك الدماء المعصومة بغير حق وإخافة الآمنين وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل المسلم أخرجه الترمذي والنسائي وأوعد وأوعد الله تعالى من قطع الطريق واعتدى على الآمنين وترك الأموال والممتلكات بالعقوبة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافه أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وأخذ الرشاوى والتعامل بالربا وأكل المال بالباطل والغش والتهايب كل هذه صور من الفساد قال الله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما وقال جل وعلا وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وقال تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين وبعدة رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم وزاد ابن حبان والحاكم والرائش يعني الذي يسعى بينهما حديث أخرجه الترمذي وغيره ومن صور الفساد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسكوت عن الباطل والظلم وأهله فالساكت عن الحق شيطان أخرس وقد قص الله تعالى في كتابه أخبار الأمم السابقة والعواقب الوخيمة التي انتهوا إليها حين شاعت بهم الانحرافات والمخالفات دون أن يرفع عهد رأسا أو يقول أو يقول كلمة إنكارا لذلك قال الله تعالى لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون ومحاربة العلماء ومحاربة العلماء والمصلحين والقدع فيهم لصرف الناس عنهم من الفساد الذي يقوم به بعض المفسدين وقد عودهم الله تعالى بعذاب أليم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إخوة الإسلام والاعتداء على المال العام واستغلال المناسب لتحقيق مزايا شخصية من دون وجه شرعي فساد نحشر عنه ومن الاعتداء على المال العام استغلال السلطة بتوظيف من لهم علاقات بهم وتقديمهم على غيرهم مقابل مصالح شخصية أو مبالغ مالية فلا شك أن هذا من الظلم واستغلال السلطة في غير موضعها وهو مما حرمه الله تعالى وهرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الإحداء لأصحاب المناصب فأنا أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأز يقال له ابن اللتبي على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال عامل أبعده فيقول هذا لكم وهذا أودي إلي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير أو بقرة أو شاء ثم رفع يديه ثم قال اللهم هل بلغت مرتين عليه وعن خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري قال ابن حجر أي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل وجاء في صحيح مسلم من حديث عدي الكندي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة عباد الله أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن شيء يكون في مستقبل الزمان وهو من آخر علامات الساعة وهو من علامات الساعة يعني يأتي أقوام لا يبالون فيما دخل عليهم من المكاسب والأموال أمن حلال كانت ومن كسب طيب أو من حرام وكسب خبيث فالحلال عندهم ما هو هو ما حل بأيديهم والحلال هو ما تمكنوا من أخذه وتحصيله من أي وجه كان فكان هذا الحديث تحقيق لما نحن نعيشه اليوم فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله أيها المؤمنون واعلموا أنه لا نجاة لنا من عقوبات الله تعالى إلا إذا حررنا جميع سور الفساد سواء كان فساد اعتقادي أو فكري أو عملي أو مالي أو اجتماعي ونكون ممن قال تعالى فيهم فلولا كان من القرون من قبلهم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجنا منهم وعلينا التخلص من كل صور الفساد بأن نتعاون بأن تتعاون جميع الجهات وأن نتناصح فيما بيننا ونأخذ بأيدي سفهائنا ونحرص على طهارة النفوس من أدران الذنوب والمعاصي والبعد عن الحرام بشتى سوره ونرجع إلى الله تبارك وتعالى ونتوب إليه وفي ذلك النجاة بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin dukkan bayi wanda ya umarni da islahi da aiki na nagarta da kyautatawa kuma ya alkawari duk wanda ya aiki na kwarai zai ba shi lada Allah ya hana dukkan nau'i na fasadi da barna kuma ya yi gargaɗe ga masu aikata barna al-mufsiduna cewa zai kama su da hukubar zai kama su da shi a duniya da zahira sarki ya tabbata ga Allah shine al-aziz magwayi al-qahar bai rijayi wanda ya bambance tsakanin mutanen kirki da kuma fajirai mabarnata ya faɗa cikin alkur'ani yace am naj'alul ladina amanu wa amilus salihat shin za mu sanya masu imani da aiki nagari kal mufsidina fil ardi daidai da masu barna a bayan kasa am naj'alul muttaqina kal fujjar ko za mu sanya masu takawa su zama daidai da masu fajirai masu aikata barna a bayan kasa ina ce da babu abin bautawa da dacewa da tantanta sai Allah ta'ala shi kadai wanda yake ba shi da abokin tarayya ina ce da annabi Muhammad bawan Allah ne zababbe daga Allah wanda Allah ya kwace da wannan shari'a ta musulunci da alqur'ani da sunna kira da mutum Allah tabbata ga annabi Muhammad da halayensa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da wanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah Ta takawa ita ce wasiyar da Allah ya yi ga mutanen farko kuma ita ya yi ga mutanen ƙarshe wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba da littafi kafin ku wannan al'ummar wa iyyakum kuma muna yi muku wasiya kuma anittaqullah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah yan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya hana dukkan wata barna a bayan kasa ko da wata iri ce tun daga kan kafirci da shirka har ya kai ga barnar da ta shafi zaluntar kai wajen sabon Allah da kuma barnar zaluntar bayan Allah duk Allah ya hana wannan Allah ya faɗa cikin alkur'ani yace wala tusidu fil ardi ba'da islahiha ya ku mutane ku daina barna a bayan ƙasa bayan Allah ya inganta ta ya aiko da annabawa da shari'a ya saukar da littattafai wanda in kun bi hanyar annabawa kuka bi shari'ar littafan Allah za ku zauna lafiya cikin inganci a rayuwar duniya amma in kuka kauce kuka yi barna to ko shakka babu duniya za ta lalace ko ba za ku ji ta ba wala tusidu fil ardi ba'da islahiha Allah ya sanya barna a bayan kasa ta zanto alama ta tawayar imani ga dukkan mai barna da lalacewar zuciyarsa domin Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wanda in yayi magana akan al'amarin duniya zai burge ka wa yashhadu Allah ala ma fi qalbi har ma yana shaidar da Allah cewa ba abin da ke zuciyarsa mai kyau ne wa huwa aladul khisam alhali ba haka bane inji Allah mutum ne wanda yake husuma da tsayawa akan barna da jayayya akan abin da yake ba daidai ba shine abin da ke zuciyarsa wa idza tawalla yanda zaka gane inji Allah ta'ala cewa zuciyarsa ba mai kyau bace wa idza tawalla sa'abil ardi liyufsida fiha in yajuya baya bar inda kake sa'abil ardi liyufsida fiha sai yawo a bayan kasa yana barna yana yaka barna wa yuhlika harsa wan nasl kuma ya lalata gonaki ya kashe an-nasl zuriya ko dabbobi ya aikata abin da zai lalata rayuwar duniya wallahu la yuhibbu fasad Allah yace Allah ba ya san barna da masu barna yan wa mu'minai hana barna a bayan kasa wasiya ce ta manzannin Allah da mutanen kirki masu kira zuwa ga kyautata rayuwar duniya da inganta ta annabi salih alaihi salam yake gaya mutanensa yace wala tuti'u amra al-musrifin ya ku mutane na ku daina bin al'amuran waɗannan jagorori na ku masu barna al-musrifina masu ketare iyakokin Allah kar ku bi su alladhina yufsiduna fil ardi wala yuslihun masu yin barna a bayan kasa kuma waɗanda ba su gyara ba ku daina bin waɗannan mutane da annabi salih annabi shu'aib alaihi salam shi ma yana gaya wa mutanensa yace wala ta'tau fil ardi mufsidin ku daina yawo kuna barna a bayan kasa Allah baya san haka annabi Musa alaihi salam da zai je ganawa da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya yanka amanar banu Isra'ila har dan wata annabi Harun yayi masa wasiya yace wa aslih wa tattabi' sabila al-mufsidin ka inganta rayuwarsu ka tsaya ka gyara musu al'amura kada ka biye wa mabarnata karka yadda da su mutanen karun sun yi wa na nasiha lokacin da ya ga yana da dukiya kuma yake takama yake barna da dukiyarsa suka yi masa nasiha suka ce wa bitar fi ma ataka Allah daral akira. wannan dukiya da Allah ya baka Yi amfani da ita ka nemi lahirarka da ita wala tansa nasibaka min ad-dunya ba hana ka in Allah ya baka dukiya kai amfani da ita ka inganta duniyarka ba wasin amma ka kyautata kama ahsana Allah ilayka kama Allah yadda Allah ya kyauta maka ya baka arziki kar ka yi barna sai suka ce wala tabdil fasada fil ard kada ka yi barna da abin da Allah ya baka na dukiya a bayan kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin ka sani Allah baya son masu barna a bayan kasa Allah baya son mabarnata mutanen karun suke masa nasiha fata da yan uwana da barna a bayan kasa shine sirri in ba ku sani ba na lalacewa da halakar duk wata al'umma shine magirban da ake tare jigo da ginshiki na duk wata al'umma a lalata ta fasadi da barna shine duk abin da yake haifar da lalacewar rayuwa domin Allah ya faɗa ce alkurani ce zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas barna ta bayyana akan tudu da ruwa saboda abin da mutane suke aikatawa na barna shi ya lalata rayuwa baki daya ke sa da tudu da ruwa duk al'amura suka lalace fasadi da barna yana tare dukkan sharri diyayen da kaga sharri to duba kewayen sai kaga akwai fasadi tare da shi shi yake janyo sharri da fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala shine kuma duk wani bala'i fasadi da barna shine kuma duk wani bala'i da za ga al'umma a ciki fasadi da barna ba ta yaduwa a cikin wata al'umma face sai Allah ya jarrabe su da musibu daban-daban musibu iri-iri zalunci shugabanni talauci fari kai duk abin da kake tunani na musiba tsoro barna ke haifar da shi da fasadi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada cikin hadisin Imam bukari ya rawaito ce innama ahlakal ladina qablakum ya ku mutane ku saurara abinda ya halakar da waɗanda suka gabace ku annahum sun kasance waɗancan idan fi mu sharif taraku idan sharifi daga babban gida ko wanda ake ganin girmansa in yayi barna in yayi sata tarafu sai a kyale shi wai da saraka fi mudha'if amma in mai rauni wanda ba kowa bane yayi sata yayi barna aqamu alaihi alhajj sai a tsayar da shi a ce za a yi masa hajji wannan ya sanya suka halaka kuma Allah ya bamu labari a cikin alqur'ani yace wa kullan akhadna bi dhanbi al'ummomi da Allah ya halaka yace mun kama su ne saboda laifukan su kowane cikin laifin nau'i ne na fasadi da ya haifa musu da wannan halaka domin ya ba mu labari yadda faminu man asana alaihi hasiban cikin mu'ayyan da aka halakar akwai wanda muka sauka musu da hasiban wato wata iska mai tsanani da ta halakar da su fa amma tamudu fa uliku bi taghiya wa amma adu fa uliku bi rihin sarsarin atiya saboda mai barnar da suka yi na shirka da kin bin hanyar Allah da duk wata barna da kake tsammani ya ce wa min human aka zatsu wasu kuma tsawa muka yi musu aka aiko mala'ika ya tsawa duk suka haraka kiftawar ido Allah ya tafiyar da saboda mabarnata ne wa min man khasafna bil ard cikin mabarnata na baya ko wanda aka yi musu wa'azi ku daina barna suka ki sai Allah ya ce kasa ta tsage ta haɗe wannan mabarnata shine karun wa minhum man adrakna akwai mabarnata da Allah ya dilmiyar da su a ruwa su fir'auna su mutanen annabi nuh kuma kana Allah li yuzlimahum abin da ya same su ba Allah ne bai zalunce su walakin kanu anfusahum yuzlimun su suka zalunci kawunan su saboda aikata barna da suka dinga yi a bayan kasa aka yi musu wa'azi suka kiji Allah ya aiko musu da wannan goba da shi yasa manzo Allah yake yana ba mu labarin abin da ya samu na baya ba barna ce suka yi ya gaya mana wani nau'i guda ɗaya daga cikin nau'ukan barna Shi ne kau da kai ga barin wasu in sun yi laifi a ce a'a ai manya ne ai yan gidan manya ne a kyale su amma masu rauni sai a ce a kama su wannan Allah ya sa ya zama sababi na halakar su Allah tabaraka wata Allah ya ba mu labarin nau'i nau'i na barna wanda Allah ya hana a cikin alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ba mu labarin cikin hadisansa wasu ayyukan da Allah baya so mu yi suna cikin alfasad barna in mun yi al'amura ba za su yi kyau ba gare mu abinda zai sa ka zubar da hawaye hankalinka ya tashi duk abinda za mu karanta na wannan nau'i na barnar da aka halakar da waɗancan da Allah ya ce wa kullum a kazna da dambihi adawa da samudawa da mutanen annabi lot da mutanen fir'aun da karun da ire-iren su duk za ku gani yanzu a rayuwar mu a yau duk an tattare su baki ɗaya zama ƙari me muke jira kenan shine abin da Allah ya gaya mana ko dai mu gyara ko kuma zalincin mu shi zai dilmiyar ya halakar da mu Allah ya tsare wannan wa'azi ne gare mu da faɗakarwa mu gyara musamman mu a wannan kasa da ake ta Najeriya akwai nau'i na barna mai yawa da ke gudana a cikin rayuwar mutane wanda wajibi ne a gyara in ba haka ba kuwa to alƙawarin Allah shine abin da ya samu na baya kamar yadda annabi ya bamu labari sallallahu alaihi wasallam shi zai samu na gaba maganin wannan shine a tuba a gyara in ba haka ba kuma to a jira abin da zai kasance na hukumar Allah ga mutane daga cikin nau'i nau'i na barna da Allah ya bayyana baya to kuma ya hana shine kafirci da shirka da Allah shirka da kafirci sune mafi girman laifi wadda Allah baya so kuma yana yi wa mai yin wannan laifi ba tun a duniya kafin a tashi kiyama Allah ya ce allazina kafaru wa saddu an sabilillah wanda suka aikata kafirci suka tsare addinin Allah suka hana shi motsi zidnahum azaban fawqa al'azab zamu ɗanɗana musu wata azaba akan wata ma'ana ninkin ba ninkin na azaba bima kazu yusizun saboda wannan barnar da suke yi shine al-kufr wa sad'an sabilillah kafirci da kuma hana addinin Allah sakata wanda ya aikata shirka Allah yake ya haramta mu shiga aljanna innahu majusi billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna duk wanda ya shirka to ba shi ba shiga aljanna wa ma wa nar ba kuma sa gidan wuta kuma da zalimin min ansar azzalimi ba da mata baka a gobe ba. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wani laifi ya girma ya fi girma sai yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka jingina wa Allah kishi alhali Allah kada ya halice ka shi ya ake a baka arziki amma ka jingina masa kishiya kai abin da ya hana ka na shirka wannan shine babban laifi daga cikin ayyukan barna da Allah ya hana shine saddun an sabilillah wanda wata ayat ta gaya mana hana mutane bin tafarkin Allah yana cikin barna Allah ya ba mu labarin wasu da suke hana addinin Allah motsi in an yi musu magana sai ce a mu gyara muke su wa da qila lahum la tufsidu fil ardi an ce kar kakku barna a bayan kasa qalu innama nahnu muslihun ai mu gyara muke nufi ala Allah ya ce ku saurara innahum humul mufsidun wannan su ne mabarnata duk wanda yake gaba yake yaki da addinin Allah shine mabarnaci inji Allah walakin la yashurun sai dai basu gane bane cewa su ne. waɗanda suke mabarnata duk wanda yake addinin Allah shine a damuwarsa baya so addini ya ci gaba yana so ya daina addini yana so addini ya ci baya su wannan mabarnaci ne inji Allah daga cikin nau'i na barna da ke gudana a cikin mutane shine munafurci bayyana cewa kai musulmi ne alhali a bayan fage kana wato sassake addinin Allah kana kasa. kuma wannan hali ne na munafikai wa min annasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin zaka tada wasu mutane ne Allah da baki suna cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar lahira Allah yake ba haka bane ba su yi imani ba wa ma hum bimu'minin wai su suna tambaji wa khadi'una Allah wal ladina amanu sunai wa Allah yaudara ne da mu'mini sai Allah ya ce wa ma yasda'una illa anfusahum wa yashurun kan suke yaudara ba sani bane fi qulubihim marad domin akwai cuta a zuciyarsu shine munafirci fa zadahum Allahu maradan sai Allah ya kara musu cuta akan wannan cutar tasu walahum azabun alimun bima kanu yakribun karyar yadda suke yi dinnan Allah yake azaba mai radadi za ta shafe su a gobe kiyama wannan abin da suke yi Allah ya ce barna ce wai za ka yi laula tufidu fil ard ku daina wannan abin da kuke barna ce yakar addinin Allah a bayan fage a zahiri kuna cewa mu ma musulmi ne amma duk abin da za a yi na kawo a jin cikas kuna yi kar ku yi haka barna ce wai da kai lahum la tusidu fil ardi qalu sai ka ji sun ce inna ma nahnu muslimun ai gyara muke nema ala innahum hum musidun Allah yake wannan mabarnata ne walakin la la ya'lamu walakin la yash'urun basani bane amma su ne mabarnata daga cikin barna da ke gudana a cikin mutane a yau akwai kirkirar bid'a da kuma daure mata baya goyen mata baya bid'a ne ƙago wani abu addinin Allah wanda ya ci karo da addinin Allah ta yadda za a bar asalin addini a kuma kan wani abin daban a waye gari yau da gobe addinin ya zama suna ne amma babu shi irin abin da banu Isra'ila suka yi Yahud da Nasara a yau da muke magana tun kafin yau ma tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya ba labarin su ko manzon Allah ya shaida akan aikin nasu cewa maganar addini kawai a bakinsu su take amma in an koma asali ko dai bisa ɗarin addinin ba sa yi yahudu da nasara me ya haifar da wannan shi ƙagobi kago kullum a kawo wani abu daban a ajiye addinin na asali A kawo wani abu daban sai a waye gari wani abu ne daban shi asalin addinin babu shi kamar yadda muke gani a cikin addinin yahud da nasara a yau suna ne kawai amma babu komai a cikinsa. to musulunci ma yana fuskantar wannan kalubale ta yadda ake kawo wasu abubuwa daban a madadin shi ne addini sai a waye gari asalin addinin babu shi abin da ya rage sai kawai sunan addinin amma in ka neme shi akan ba za ka same shi ba illar bid'a ke shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk hudubar da zai yi sai yayi gargadi akan ta duk wata huduba kamar yadda ya zo a cikin hadisi a cikin hadisi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idan khataba idan ya zo yin huduba ya eh, ihmarrat aina fuskar sa take yi da wa ala sauti daga murya da kazabu kaga fushi a fuskarsa in zai hudu ba domin ya nuna magana ake ta gaske magana ake muhimmi aka saurara dan kaji haka manzo Allah ke hudu sallallahu alaihi wasallam Ya kance a cikin hudubarsa ko da yaushe amma ba'd yace bayan yayi yabo ga Allah sannan sai yace bayan haka yace fa inna khayral hadisi kalamullah mafi alherin zance shine zancen Allah littafin Allah wa khairal hadi hadi muhammadin mafi kyakkyawar shari'a shari'a annan muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yace wa sharrul umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amari a addini shine kagaggen abu a cikin addini wa inna kullu bid'atin dalala kuma duk bid'a bata ce duk hudu ba sai manzo Allah yayi wannan sallallahu alaihi wasallam sai yayi wannan dan me saboda illar da bid'a take ga addini shine talata tashi a waye gari ya zama suna amma in ka neme shi ka tada babu shi kago abubuwa daban wanda yake ba na addini ba ne amma a ce shi ne addini kuma a tilasta mutane su bi shi su bar asalin abin da yake shi ne addini sai a waye gari addini ya kaura wannan babbar barna ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsawatarwa akai wasiyarsa da yake al'umma yakan yi gargadi a kan cewa a nisanci bid'a kamar da yadda hadisin Irbad ya nuna da sabai suka ce ma yake Allah yi mana wasiya sai ce usikum bi taqwallah tsoron Allah shi ne farkon wasiya wa sami wa sa'a in an nada muku shugabanni ku bi su ku da'a sai ce wa iyyakum kuma ina gargada ku cin wasiyar da yake wasa wa muhdathatil umur duk abin da yake kagagge ne a zini ku ne tace shi fa inna kullu bid'atin dalalah dukkan bid'a bata ce kaga bata kuma shine mafi girman cikin abin da yake na barna yan uwana daga cikin siyar nau'i na barna da ke gudana a cikin mutane shine zubar da jini masumi wanda yake bai halatta a zubar da shi ba a mai da jini na dan adam ya zama arha ya zama bai da kima da tsoratar da bayan Allah da firgita su da hana zaman lafiya wannan barna ce mai girma da Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi yace la zawalud dunya wannan duniya baki ɗayan ta ta gushe ta rushe ta lalace ahwan inda Allah aw ala Allah shi yafi sauki a wajen Allah min qatl al-muslim a kashe mutum ɗaya wanda yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah mutum daya jinin musulmi daya ya fi duniya na duk kima musulmi daya jinin sa anjima da Allah daya ba duk wannan duniya da kake yin da abin da ke cikin ta musulmi jinin sa daya ya fi ya fi ta daraja a wajen Allah musulmi nawa aka shi yau a duniya a kasar da musulmi nawa ake zubar da jinin su wannan barna ce ba karama ba Allah ta'ala shi yasa ya saukar da hukunci mai tsanani akan mabarnata masu zubar da jini da tsoratar da mutane da innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allah sakamakon waɗanda suke yakar Allah wa rasulahu suke yakar manzon Allah me yakar Allah da manzansa shine hana bayin Allah zaman lafiya shine zubar da jinin bayin Allah tsoratar da su hana su kwanciyar hankali Allah ya ce wannan kamar yakar Allah da ma'aiki ne inna inna inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah sakamakon masu yin wannan yakar Allah da ma'aiki wa yata'awna fil ardi fasadan suna yawo suna barna a bayan kasa in an kama su an yukattaru a kashe su aw yusallabu ko a tsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a yanke hannayensu hannun dama da kamar hagu aw yunfu min al-ard ko a kore su daga wannan kasa sai yace zalika lahum khizyun fid duniya. wannan a duniya kenan kankancin da Allah ya hukunta musu a yi mata kenan a duniya ala'ira kuma lon fil akhirati azabun azim suna da azaba mai tsanani a gobe kiyama saboda wannan barna ce ba karama ba dan adam Allah ya inganta kasa don ya zauna ya bauta wa Allah ya rayu cikin aminci duk wanda zai hana shi aminci zai zubar da jininsa to mabarnaci ne da Allah ya ce a yaƙe shi duk abin da yake abin da za a iya a yi maganin ɗan wana daga cikin barna wadda Allah baya so wadda manzan Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallama. akwai asu rashawa karɓar rashawa da mu'amala da riba da cin dukiyar mutane ta hanyar dabara da yaudara bilbatin da alhud da irin waɗannan duk wannan tsorori ne wannan nau'i ne na barna da Allah ya hana Allah baya so ya aiko annabawa da manzanni su hana wannan a cikin mutane shi yasa Allah ya bamu labarin banu israel yana zargin su ce wa aqimur riba ba mutanen kirki ne banu Isra'il suna karɓar riba wa qad nuhu anhu alhali Allah ya hana riba ya hana mu'amala da riba wa aklihim amwalan nas bil batil suna cin dukiyar mutane ta hanyar barna wa atanna lil kafirin minhum azaban alima yace kafirai daga cikin su Allah ta'ala yace mun aje musu azaba mai radadi a gobe kiyama Allah ya dai bayyana daga cikin sufofi na banu Isra'ila yadda wata ra kafiran minhum zaka ga da yawa cikin waɗannan mutane yusari'una fil ithmi udwani suna gaggawa wajen aikata aikin sabo da ketare iyakokin Allah wa aklihim subt da cin haram duk wani abu da yake na haram ne fa gon suna ci in dai abu ya zo hannunsu kowane iri ne za su karba tun da duniya ce a gaban su. labi sama kanu ya falon Allah ya ce tuk ya malon da abin da suke aikatawa wadai da irin wannan aiki nasu ta yadda suke gaggawa wajen aikin sabo da kuma cin haram wa aklihim subt duk abin da yake na barna ne na haram Allah ya ce da shi wanda yake aikata wannan tun da irin wannan aiki nasu Allah ya koma zannan Allah su gaya mutanen su ce da su auful kaila ku ji tsoron Allah ku cika ma'auni a kasuwa kar ku tauye mutu, wala auful kaila wala takunu min al-mukhsirin kar ku zama masu tauye mutu. wazinu bil qisas al mustaqim in za ku yi awo ku a ma'auni na adalci wanda yake na daidai kar ku tauye mudu wala tabkhatu an-nas ashyan ku daina yaudaran mutane kuna cin dukiyarsu ta hanyar abin nan tauye musu haƙƙi kuna cin dukiyarsu wala ta'tau fil ardi mufsidin ku daina tafiya bayan kasa kuna yin barna Allah baya so Abu Hurairah Allah ya masa da ya rawaito hadisi Allah yace la'ana Allahu wal murtashi Allah ya tsinewa wa mai karbar rashawa da wanda yake ba da rashawa fil hukmi a cikin hukunci da mai karba da mai bayarwa imamu ibnu ibana da hakim sun kara a cikin riwayatu warraishi da wanda zai shiga tsakiya dan yayi wato kai kawo ya karbi rashawa daga mai bayarwa iba wanda zai karba shi ma la'ananne ne jinanne ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya la'anci irin waɗannan masu mu'amala da rashawa la'anannu ne a harshen manzon Allah sallallahu alaihi kuma yake Allah ne zai lalace su daga cikin sura ta barna yan uwana shine kin umarni da kyakkyawa da hana mummuna domin umarni da kyakkyawa al'amru bil ma'arufi da annahi al munkar wajibi ne akan kowa gwargwadon abin da ya sami iko rashin yin haka barna ne shiru akan zalunci kaga ana barna ana zalunci kai shiru kai laifi kai mai laifi ne a wajen Allah shi yasa ma wasu magabata suke cewa a sakitu anil haqq shaytanun akras wanda yaga abin da ya kamata ya faɗa yi magana bai yi ba shaytani ne amma bebe wanda yana ganin barna ba zai yi magana ba sunan shaytanun akras Allah ya ba mu labari na al'ummomin baya yadda Allah ta'ala ya la'anci saboda ba sa yin umarni da kikkiawa ba sa hana mummuna banu isra'ila kenan luwaidan ladina kafaru bani isra'ila Allah ya ce Allah a ci waɗanda suka kafirta cikin banu isra'ila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam la'antar Allah ya faɗe ta ne akan harshen annabawan sa manzanni masu girma suna nabi Dawud da Isa dan Maryam me yasa aka lanci waɗannan mutane zalika bima asaw wa kanu ya'tadun sun saba wa Allah suna kekare iyakokin Allah wa kanu kanu la yatanahuna munkari fa'alu kanu la yatanahuna ba ta hana munkari fa'alu da ake aikatawa ba ta hanawa labisa ma kanu yaf'alun wadai da irin wannan abin da suke su abu na barna amma su shiru ba za su kira a gyara ba ba za su yi magana a gyara ba Allah yake tur da irin wannan aiki nasu labi ta ma kamun ya faru daga cikin barna yan uwana shine yakar malamai masu kira zuwa ga gaskiya da suka a cikin sha'anansu don mutane su kyamace su da mutane da suke umarni da kyakkyawa ko da ba malamai bane mutane masu kokarin kiran mutane cewa a gyara sai a ta kokarin bata su wannan barna ce ce ta ma Allah ta'ala sai Alƙurani yace ce wa banu isra'ila aikin yahudawa ne wannan duk mutumin da yake yana so a gyara yana so a yi gaskiya to abokin gabar sa ne kuma duk abin da za su yi sai sun kai shi kasa saboda su abin da suke bukata kowa ya shi ci gaba da mannan yadda suke so Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati llahi lalle wanda suke kafirce ayoyin Allah wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqq suke kashe annabawa babu dalili wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min nas ke kashe mutanen da suke umarni da ayi adalci fa bashirun bi azabin alim Allah ya ce a musu albishir suna da azaba mai tsanani akan su abubuwan kiyama ɗan wana daga cikin surori na barna wadda ke lalata al'umma wadda ke ruguza dukkan wata daula da ƙasa shine yin rubuta ciki da sace dukiyoyin gwamnati da amfani da mukami wajen biyan bukatar kai wannan barna ce wannan addinin musulunci ya hana dukiyar al'umma dukiyar kasa ba taka bace a matsayin kan wanda aka ba amana shugabanci ta al'umma ce shi yasa ma manzo Allah ya kira ta da malullahi dukiyar Allah dan amanar Allah ce hannun shugabanni duk wanda ya taba ta ba tare da haƙƙi ba to wuta ce balbal yake dauka yake ci kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka ko amfani da matsayi da mukami wajen biyan bukatar kai da abin da ya zo ta dama sai mutum iba wa kansa iba wa iyalansa iba wa makusantansa iba ragowar mutane ko uku wannan laifi ne wannan barna ce wannan Allah baya so wannan manzon Allah yake a daina ya zo a cikin hadisi kai har ma kyautar da ake ba masu ainihin mulki manzo Allah yake kar su karba domin ta shiga cikin abin da yake na haram kyauta wanda ake ba masu mulki ko masu matsayi haramun ce ji manzo Allah manzo Allah ya hudu ba kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Humayd as-Sa'idi Allah ya kara masa yadda ya hudu ba wata rana me ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika da wani mutum ya je ya karbo zakka a wani waje daga cikin kabila az mutumin da yaje idawo sai ya ce ga jama'aikin Allah ya rasulullah ga abin da kace a karbo na hakki na zakka gashi nan wannan ko ni aka ba ya ware wani bangare dukiyar ni aka ba wa kyauta da naje wajen mutane sai suka ban wannan sai manzon Allah ya fusata sallallahu alaihi wasallam sai ya wamin bari ya hudu ba cikin fushi yace ma balu amilin ab'athu fa yaqulu hada lakum wa hada udiya ilai dan me mutumin da na aike shi aikin hukuma ya je idamin ya ce wannan shi ne na hukuma wannan kyauta aka ban dan me zai yi haka ya ce afala ka'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummi ya zauna a gidan ubansa mana ko gidan mahaifiyarsa hatta yanzura ya gani a yau da ilai amna, za a taho daga wani waje a kama kyautar ko za a kaba? sai manzon Allah ya ce wallahi nafsu muhammadin biyadi na rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa la yanalu ahadun minkum minha shay'an babu wanda za a ba wa irin wannan wani abu illa jaa bihi yawm al-qiyamah sai ya zo da abin a dace a wuyan sa ranar kiyama. duk wanda aka bashi wani abu da sunan matsayin sa ya karba to manzo Allah yake ya karba abin da za a ratayo a zo masa da shi ya zo da shi a filin kiyama gaban Allah ya hamilu ala unuqi yana dauke da shi akan wuyan sa unuqun ala unuqi ba'irun aw bakara aw sha in rakumi aka bashi in ɗaya in dubu in miliyan aka zai tawo su a rataye a wuyansa in shanu aka bashi duk abin da aka bashi sai ya zo da shi gaban Allah gobe kiyama in ji manzon Allah sun mara ba aidai sai manzon Allah ya daga hannunsa ya ce ala Allahumma hal ya ubangiji na isar da sakonka Allahumma hal ballag ya ubangiji na har tobi yana daga hannu yana faɗa mutane na je gaya yabo ko ku yi aiki da abin da ya kamata in ba ku yi ba za ku zo ranar alkiyama da abin da aka ba ku a wuya a wuya yau khawla bint amir al-ansari Allah ya kara masa yadda tace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yana cewa inna rijalan yaquduna fi malillah ga wasu mutane suna kai kawo a cikin dukiyar Allah suna abin da suke so fi malillahi bi ghairi haqq ba tare da cancanta ba ba tare da gaskiya ba fan naru falahumun naru yawmal qiyama dan wuta ne su a gobe kiyama falahumun naru yawmal qiyama duk wanda yake taba dukiyar al'umma manzo Allah yace malullahi ce dukiyar Allah domin amanar Allah ce shugabanci amana saboda haka duk wanda ya taba falahumun naru yawmal qiyamah an jama'a Allah sallallahu alaihi wasallam ibn hajar yake cewa malullahi ai malul muslimin dukiyar al'umma ita ce malullah domin amanar Allah ce aji alkindi Allah ya kara masa yadda ya rawaito imam muslim ya rawaito hadisi da gare shi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ista'malnahu duk wanda muka bashi aikin hukuma man ista'malnahu minkum ala amal muka bashi wani aiki mana makhifan sai ya dauki allura ya goye makhifan ya dauki allura ya goye fama fauka ko abin da yafi allura kana gululan gululi ne ya ci bihi yawan kiyama ranar kiyama sai ya zo gaban Allah da shi a wuyansu yan wana wannan musiba ta da barna corruption ta'adi lalacewar al'amura ya yawa a cikin wannan al'umma ta wannan kasa tamu sai ke tana mana da wani hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari ya rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yati ala nasi zama wani zamani zai zo ga mutane la yubali al-mar'u ma akhadha minhu mutum baya damuwar abin da ya shiga hannunsa baya dubawa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani amin al-halal am min al-haram halal ne ko haram manzo Allah ce zamani zai zo da mutane ba sa kallon abin da zai fada hannunsu a'a abin da ya fada hannun kawai shi ake to inda ya shiga hannun an gama halal ne ko haram ba ruwansu idan mun duba sai muga kamar da mu ake zamani ya kai cewa mutane ba sa tsoron Allah ba sa duba abin da ke shiga hannayensu na halal ne ko na haram to amma dai za a mutu za a je a tsaya a gaban Allah kuma za a yi hisabi duk abin da ka aikata za gani a gaban Allah kuma wa banda wannan abin da zai biyo baya ma na lalacewar rayuwa shi kadai ya isa musiba da zamu gyara mu hankalta da yafi mana wallahi halin da muke ci a kasan nan na damuwa na kaza na kaza abubuwa ne da ya kamata a ce mun hankalta da waɗannan nassoshi na alkur'ani da koron manzo Allah ta dan mu gyara mu mu zauna lafiya musibar ta yawa ranar goma ga watan Disamba wannan watan da muke ciki jaridar Daily Trust ta fitta wani labari wanda suke cewa hukumar ICPC mai kula da wato barna wacce ke yakar corruption barna cewa ta ce corruption in Nigeria so deep barna a Najeriya a yanzu ba ya yi tsanani ya yi zurfi a cikin yana ta ce 80% kashi 80 na mu'amala 'yan Najeriya barna ta shiga ciki 80% kashi 80 na mu'amala 'yan Najeriya inda za karanta jaridar ta ce Nigeria's corruption crisis is so pervasive that a strict enforcement of existing laws could land the majority of citizens in prison da za a bi yau a ce hukumomi su ɗauki matsayin barna kowace a kama mutum a kai shi kotu a kai shi bursuna to mafi yawan 'yan najeriya suna bursuna in ji wannan hukun abin nan in ji wannan jawabi ya yi tsananin da mafi yawan 'yan na inda za a ci labarin jiki duk wani abu na barna a ce za a yi hukunci to mafi kashi 80 na mu'amalan ɗin Najeriya duk sai an kai su barna duk barna ce a ciki wannan su suka bada in kakar su labarin an ka zai tashi abin da yake nufi ba wata mu'amala da babu barna a ciki ba a magana hukuma aikin hukuma wannan dama gidan ne wannan a'a kasuwa wani dan uwa a wannan satin yazo yana nuna damuwarsa yana kasuwar magani shekarar shekaru yi sai na rasa yadda zan yi malam ni ba zan iya barin kasuwar nan ba kuma yanzu al'amura kullum ƙara lalacewa ciki domin magungunan da ake kawo mafi yawa za ka ga akwai ba ingantattu ba ne kuma wani ana ganewa yaya za mu yi kuma wannan ai ba bakon abu ne mu a mu shi yasa ma duk mai hali ba ya sayan magani a shagon magani a bakin titi sai ya tafi manya-manyan shaguna in ka saya abu a nan paracetamol sachet ɗaya in ka saya naira ɗari biyu a nan to can dubu biyu ne amma ka san ka sai magani a can nan kuma ka sai abin da ka saya ne duk mun sani ba a marasuwar kaza kasuwar kaza akwai wani mai abin nan social media mai yawo irin wani dan kudu wani dan kudu very dark man wani yana hayaniya haka abin nan bebe watan da ya wuce na ina tsamman da november ko september ya tafi china wai abin da ya je yi ya je bin diddiki na abin da ake hoda a Najeriya ya je kasuwar waya ya je kasuwar waya Benjamin ma inda ka shiga abin nan TikTok abin nan din shi za ka gani sai ya dauka ya nuna ya ce kun ga wannan da muke siya a Najeriya 200 gashi a China naira 700 kuma wannan da kuke siya ba original ba akwai wani dan uwa nan yana nan ina ga masallaci dan uwa ne da muke tare da shi anan ya je China wata biyu da suka wuce ko ya je da wata waya sai yake nuna masu cewa wannan wayar ta zai siya sai suka yi da suka ce wannan fake suka kawo masa na asalin ce fin A cajin ne yana wannan haddis wala haraji. duk abin da muke yi na mu'amala idan ka kawo za a yi maka gini a yi maka flasta, ka kawo goma na siminti sai ka aje wanda zai tsaya wanda zai tsaya sai ka aje masa shi ma wanda zai tsaya shi ma ya fi mutum da ya tsaya kamar yadda ake yanzu a abin nan hukumar tsaro ka san ma'aikacin tsaro yana da ma'aikacin tsaro a kansa shi ma yana sai kai haka in ba haka ba in ka kabu goma sai a ma da buhu hudu ko biyar biyar kuma a neme su a rasa haka muke komai namu ya lalace ji dai an ce in za a bi da cikin ICPC na mu'amalolin yan Najeriya kashi 80 sai sun shiga fursuna kuma kwanan nan muna je an kai don wani ma'aikaci babba a hukuma yan sakandare an kashe biliyan bakwai sai aka ce to ai akwai abin nan jami'a guda aka kwato biliyan bakwai aka da dugo nawa aka yi ta jami'a guda kudin da aka gina jami'a daidai da kudin da 'ya'ya gobe suka yi secondary school a kasar turai to amma me a ciki ai ba abin mamaki me a ciki wannan ba ai wannan akure ne ɗaya ne cikin miliyan na abin da ake yi a Najeriya na je kasar Misira alkahira ake nuna mun gidan wani gwamna aka ce wancan gidansa ne wancan gidansa ne wancan shi ɗaya ba zai iya zama a gidajen ba sun masa yawa ba ma magana a je dubai a ce wannan wani janar na soja yana da estate a dubai ni na sani akwai wani ɗan najeriya da yake da estate a jammaina ni na sani a jammaina akwai ɗan ɗan siyasar najeriya na san shi da yake da estate a nijar niger mai. duk mun sani kuma na san su tuntun ana ba da labari muna bibiya ana gani to me a ciki adi to dan Allah wai dan Najeriya ta samu matsala wai me yasa muke mamaki ai Allah ma yayi mana ne wa ya'fu an kadir Allah ma wallahi da laifin mu Allah yana kama mu da shi wallahi yau ko mutum zai ba zama a kasar nan da wallahi ba za mu yi zama ba amma dai wannan so muke mun musulmi nake faɗa mu zamo mun gyara al'amuranmu mun gyara sha'aninmu kuna ganin yadda ake zaɓe a siyasa a najeriya kuna ganin yadda ake siyasa kuma muna faɗa wannan membari ba sai ba ba labari ne wanda yake sananne ga mai bibiya cewa duk wanda yake bukatar matsayi na shugaban kasa iya kudin da zai fitar ko yanzu an fitar a wannan satin cewa majalisa ta yadda a kashe biliyan goma wajen yakin neman shugaban ƙasa biliyan goma gwamna kuma biliyan uku to mutuncin mun ji labari wani ya bada ainihin analysis dalla dalla ta duk wanda yake bukatar gwamna matsayin gwamnati ya kashe mafi kankanta biliyan hudu wannan list kenan biliyan biliyan hudu miliyan so dubu so hudu saboda me yake ai kaza kaza ake yi kaza kaza ake yi kaza dan me saboda ai kasuwa ce to ni tambayar da nake shine dan me mutum zai cire biliyan goma ko biliyan hudu yayi kuma ku zo kuna zargi cewa kar ya taba dukiyar ku ai ba daidai bane ku ya ba ba yanzu sai ya ba kuma ya kara da riba me abin da ku ku talakawa tunda har yanzu ana ba ku indomi da da taliya da da magi kwaya biyar ko kwaya uku domin ku yi zaɓe ba a daina ba har gobe to wannan yake nuna mana cewa muna son gyara ba ma so dan ba mu shirya ba amma dai wannan wa'azi ne gare mu Allah ba ruwa shi mun ji abin da Allah ya ce mun ji abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu gyara in muna so in ba ma so mu ci gaba ko mu ga inda abin zai kai mu mu ci gaba da abin da muke yi yau an hana mu an hana mu kana zuwa daga hunto shikenan kai kafin ka je hunto ma in ka bi ta zariya akwai hanyar da sai ka tambaya ana iya bi to bare ka kara ka ba an man sha mana shinge kana ji kana gani kana son tafiya sai dai ka hakura dan baka da aminci sakkwato duk wanda yake da iko sai da ya hau jirgi ya ne saboda yana tsaron duk hanyar da ya bi yana tsoro to menene abin fargaba me abin damuwa mu muka janyo wa kanmu shi yasa Allah ya ce zahar fasadu fil barri sai ce bima kasabat aidin nas mu muka yi kitsa abin da yake samu jama'a mu gyara wallahi mu gyara wallahi in ba mu gyara ba abin da Allah zai mana wallahi ya wuce wanda muke ciki yanzu kuma Allah ya neman afuwa wallahi wallahi abin da muke yi ba dan afuwar Allah ba wallahi da yawa mun kai zuwa yanzu amma muna da ragowar lokaci Allah yana da afuwa shine alhalim mai hakuri mai juriya kaga ga qur'ani yana mana wa'azi ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi mana wa'azi jama'a mu gyara mu ji tsoron Allah duk abin da ka samu a duniyar nan Allah sai ya tambaye ka wa amma bihi min min aina tasabbu wanda la daya ka kaje gaban Allah sai ka bar sai ina ka same ta wanda ka kashe a duniya wa fi ma anfaqa sai ina ka tafiyar da ita sai Allah ya tambaye ka kuma mutuwar nan ba ma bukatar mu ana yin ta duk mun san ana yi abin da ya rage mu yadda akwai hisabi ne kawai Allah ya ba mu ikon yadda ya sa mana yaqini da yadda da Allah da abin da ya ga mana tashin alkiyama Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ta'ala ya gyara mana halayen mu ya ba mu ikon tuba Allah ya ba mu ikon tuba Allah ya ba mu ikon tuba Allah ya yi mana kurakuran mu Allah ka ba mu shuwa wani ma tsoranka mu talakawa ya Allah ka samu na tsoronka a zukata ya Allah ka samu na tsoronka a zukatan mu ya Allah Allah ka yaje mana kurakuran mu ka ji kan magabatan mu ka zauna da kasan mu lafiya wannan musibu da muke ci Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana dukkan wannan musibu ya Allah ka ba mu shukan gyarawa Allah ka yi mana abuwa Allah ka yi mana abuwa Allah ka yaje mana kurakuran mu Allah ka ba mu ikon gyara halayen mu Allah ka ba mu ikon gyara halayen mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين